الحمد لله الذي خصنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو كلام بهديه إلى من الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 24 ga watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da 24 shi ma ga watan uku shekara biyar. a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad babu gusau Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya tsaya huta inda muke gabatar da karatu cikin littafin Majalisun nisa'i fi ahkamid dima'i tabi'iyyati nisa'i na shehun malami malam Abu Bilal Sunusi Ibrahim Dabu wanda wannan shine zama na goma sha bakwai wanda suke da littafi a hannunsu shafi na arba'in da takwas amma kamar akwai tambayoyi da ya kamata mu amsa bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam menene hukuncin wanda gidanta yana gaba da masallaci amma take bin yi masallaci liman sallah da wacce gidanta yake sama masallacin yana kasa amma tana tana bin sallah Allah mata suna tallafa ma kansu abinda ba wanda ya sasu ba wanda yake dan gidan na kusa da masallaci sai kin da sallah in kin zo masallaci shi shikenan in baki zo baki sallah a gida daidai kike da wacce ta zo masallacin kuma illar shine yanzu idan kin dogara da mukabbiratu sauti ne kamar da suke faɗa misali an tara sallah da wuta sai ka ɗauke sai sauki ya daina zuwa miki daga nan sallar ta samu matsala ko kuma janareto ne sai ko dai wani abu makamanta haka saboda haka mata su daina yin haka gaskiya ko dai ku zo masallacin ya zama a nan kuke sallah ku kuma a gida ne kai ku haƙura ku yi sallar ku ba sai kun bi masallacin ba uhm, uhm, Assalamu alaikum. Don Allah malam muna bukatan ƙarin bayani akan wannan hadisi. Fa kharaja fastaqbalahuma hadiyatan min labanin da nabi sallallahu alaihi wasallam cikin majalisi na farko eh wayannan sahabbai guda biyu lokacin da suka zo suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya shine wato fakaraja sai suka fita fastaqbalahuma hadiyatun sai wato kyauta sai ta fuskance su ta nono daga annabi sallallahu alaihi wasallama da suka fita sai annabi ya sa aika masu kyauta ta nono arsala fi asarihi ma fasaqahuma a fi annabi aika a bayan sun tafi shi suka sha wannan nono din fa'ara fatu lokacin ne sai suka san cewa manzon Allah ba ku shiye ba shine abin da yake cewa sai ne na'am shi ma yake da Allah malam Ana mana karin bayani game da hadisin ibn abbas a cikin majalisi na 32 hadisin ibn abbas shine hadisin hiraka da muka karanta cewa daga cikin dalilan da malamai suka dogara da shi cewa mace dan tana jinin al'ada ko mutum yana da najalaba ba najasa ne, shine wa min adillatihim hadith ibn abbas annan an-nabiy kataba ila hiraka al ruh annabi ya rubuta zuwa ga hirakar sarki ne zuwa ga mai girma na ƙasar rum ya ce masa aslim taslam tas musulun ta ka kubuta ki utika kamar rate ne Allah zai ka lada ninki biyu fa in ta wallaita in ka juya baya fa inna ma alayka ismul na. akwai zunubin mabiyanka akan ka sannan bayan bismillah a cikin wasiƙar sannan sai aka rubuta ƙulya ahlul kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa illallah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wa in tawallaw hazwa shine malamin yace ila muslimuna to wannan shine a tsarin bayani a gurguje assalamu alaikum kana malam eh, tambaya akan wacce dauke azumi ciwon daji ya matsa mata sai ta yi turare da rana ta yi turaren hayaki da rana ya matsayin azumin ta to ina ganin dole ne sai ta hayakin da rana a kauce mai inda ba dole ba ne in ya zama dole ba yadda za a yi in ba a yi ba matsala na iya faruwa to sai zama sa daidai yake da wanda yake sana'a ko sumunci ko gari ko wani abin da ba yadda za a yi a iya kauce masa wajen ta'amali da wannan wajen abin da yake shiga makogaro amma dai zai fi kyau in dai ba dole ba ne to ta kauce ma yin hayaƙi lokacin da yake da alaƙa da azumi ke amfani lokacin da bai da alaƙa da azumi in ma dai da daddare ko kafin lokacin sau wallahu a'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wani idan mutum ya shigo masallaci yana iya yin sallama sallama wasu iri yi wa mutane sallama ko ko a sallama wacce ake wajen shigowa masallaci akwai sallama ta shiga masallaci shine bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah to in duka biyun ne dama an za a shigo masallaci ana sallama an kuma ka sa mutane a ciki ba laifi bane in ka musu sallama dan dama shine haƙin wanda yazo ya samu mutane a zaune shi na tsaye ne wa na zaunan sallama ba laifi bane na wannan tambayoyi guda biyu ne duk kusan iri daya koyi a jami iyaye kunne a tsoratar da su a kan ‘ya'yansu mata suna eh, wulakanta su saboda fitar da miji ba da kuma ɗaya da take cewa eh, in suka fito da miji sai a ce sai mai kuɗi dole ba mai rufa asiri ba to wannan allah ya kiyaye kuma gaskiya ne mu da muke sa mun san abin da ke faruwa an gane za ku guji matsala sai kuma ku je ku fada matsalar da ta wacce kuka gudawar ne da haka ku daina bari cewa wai yarinya ku in ta riga ta fi shekarun aure idan ku a rufe ki duk wanda ya zo kowaye za ku ɗauka ku bashi kawai saboda shekarun ta ya kai kuna so ku rabu da ita idan kun kauce wa matsala yanzu to sai zama matsalar da za ku shiga nan gaba ta wacce kuka kauce wa yanzu domin in yanzu ita kaɗai ce kuke ɗawainiya da ita to in kuka ba wanda bai dace ba wata sai ta tafi ta je ta haifi ƴaƴa hudu ko biyar sai ta samu matsala sai ta dawo idan da kuna ji da ita ita kaɗai yanzu ta dawo da ƴaƴa biyar in an haɗa da ita na shida kaga kenan matsala ta yi matsala ta ƙaru saboda ka wannan magana da ta faɗa tsakani da Allah gaskiya ne yawwa sannan kuma maganar da ta faɗa ta ce ƙunga ba masu rufin asiri ba kawai an buɗe ido a shi mutum in yana da abin da zai wanda zai riƙe mace asali shi ne abin da ake so maganar arziki Allah ne ke yin arziki duk ko da kun sani sau da yawa wanda bai da shi ya dawo yana da shi mai shi ya koma bai da shi bai sha faruwa ba ya sha faruwa zaka abi abi tsoron Allah mu mazan muna da namu matsalolin yana daga ciki shine dalilin da ya sa ko ga annabi Musa sanda ya tashi zai magana yace yabu um ya kai ɗan yi amfani da bangaren mace saboda yanzu halin da muka shiga ciki galibi idan kana da mata kana da ‘yan uwa watakila wanda kuka fito uba ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ran duk ba ka nan za ka gaba ta taka suke ba ko ta ‘ya'yan da ka bari in ka ga yanzu ta mutu ko ba ka nan ‘yan uwanka sun zo ba yana ƙoƙarin ‘ya'yansu ‘ya'yanka ne to ta yi yadda aka yi kuɗi ka bari haka ita matar ita za a bari ta dawo gidansu daga ita sai iyayenta wa'annan yaran su suka shafa za ku bi tsoron Allah wannan abin ku dena shi ku sani aure yana da lokaci yauwa sannan kuma ba kowa ya kamata a ɗauki aure a ba ba duk wanda lokacin aure ya yi ba su duba wa za su ba isu ba kawai suna ganin bari mu ɗauke ta musallama ta dan mu huta yanzu ko aikin da zai faru da ku gaba ya fi wanda ku guda yanzu to da ka a bari Allah ya sa mu dace wannan addu'a ne da fata alkhairi da shi Allah gafarta malam a madadin sauran yan uwa na mata muna godiya Allah ubangiji ya mai da kai gida lafiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka masa da gida aljanna da albarkaci ka da jikin iyayenmu da kakanninmu mu gode mu gode mu gode a kafin watakila mu shiga karatu don ba daɗewa zami ba inda kamar yadda na faɗa wannan karatun da ake ana sakawa a gidan tv a kaduna da rediyo so ƙa'idarsa tana nan in ya wuce adadin da watakila sai dai a yanke karatu a tambayoyin da muka rubuta satin da ya wuce bari za mu fara yanzu daga nan wajen mun faɗa mun ce akwai bambanci tsakanin rukunin imani na ragowar musulmi da na 'yan shi'a haka ne wacce ke za ta fara tashi ɗaya ke faru tashi rukunan imani ba ma sai kin fada ba kaza ne da kaza da kaza a shi'a rukunan imani guda nawa ne guda biyar shi ke nan ga wannan zaunar bari mu dawo nan tashi biyu a cikin rukunan da muka faɗa na imani a shi'a wannan tarce guda biyar ne za ki faɗa mana guda biyu a ciki a tauhidu annabuwa ga shi sai ka shi hmm? ai ɗaya mana a cikin rukunin imani da maka faɗa bambanci tsakanin ragowar musulmi da ɗin shi'a muka ce inda wannan ta faɗi biyar wannan ta faɗi biyu a ciki za ke karasa guda uku haka ne eh, ke tafi ɗin mun faɗa mun faɗa mun ce shika-shikan musulunci na raguwar musulmi guda biyar ne na yin shi'a nasu guda nawa guda shida ga shi mai kamar eh? yau tashi ne tashi ne yanzu bambanci tsakanin cikacikan musulunci na ragowar musulmi da na 'yan shi'a wannan ta faɗi guda shida ne za ki ya faɗa mana shikacikan musulunci guda uku nasu a ba shi ba haka tsarin yake ba guda uku za ki faɗa ba daya eh shahadatu Allah ya kai yi miki wahala eh daya a a eh wannan ta kusa da ke akwai wata kusa da ke ta tashi akwai wata kusa da ke ta tashi eh? shaharatu Allah ilaha illallah eh? Eh? uku kenan ko a aya isa uku muke newa ke sai tashi tsi ba wata eh yanzu a saurara mana a saurara a saurara ke watan ta faɗi guda uku a rukunan musulunci na shi'a ba da musulmi ba ta faɗi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu Rasulullah ɗaya ko sai sallah sai zakka uku kenan ko za ki ya ƙara salamu ukun da ya rage eh, eh? eh? mai na ƙarshen ba ki ƙarasa ba waɗanda wani sai tashi ɗin me ukun da ya rage me guda uku eh? eh? alwulaya liƙa mata eh? ke tashi ne mun fata a saurara mun faɗa mun ce mun faɗa mun ce ƙaddara imani da ƙaddara yana da rukuni guda nawa yana a a kuɗa mana ai ba su na tambaya ba imani da ƙaddara yana da rukuni guda nawa eh? guda nawa guda hudu roƙa masa eh? Eh? ce ta bayan ta jiɗe yayin da yayin da imani da kaddara yake da rukuni guda hudu fada mana guda biyu a ciki daya alkitaba ya a cikin a cikin rukunan imani da kaddara ko cike a cikin rukunnan imani da kaddara waccan ta faɗi guda biyu al'ilmu alkitaba a ƙarasa guda biyu mhm. me? bari mu dawo nan ke waccan ke tashi ke tashi ke wannan ke tashi ke eh a cikin rukunnan imani da kaddara an faɗa al'ilmu alkitabatu a rasa guda biyu alme alme alhaku a ba alhaku ba ne faɗa alamin yawa wannan ta faɗa ne alkalku wa tantiyu sai tashi da a saurara a cikin abin da muka faɗa a nan gurin muka ce akwai abin da annabawa suka ke anta da shi sun kaɗai guda nawa ne guda tara yake nan ذكر فيه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المجلس الثاني والثلاثين دعوا ذي وده فكذا الدليل من السلوك على صحة من المرأة من الحي إن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الحي نصيبي فقال تأخذ إذا قلنا ماءها وشجرتها تقلها وترسل الطهور ثم تصب على رأسها وتروي ذاكا شديدا حتى تبلغ شقول حتى تبلغ شقول رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ كرفة ممسكة وتطهر منها قالت أسماء وكيف أتطهر منها فقال سبحان الله فطهري بها فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك تتبعين بها أثر الدم ما لن يشي المجلس الثامن وثلاثون مجلسين ثلاثين لتقص الدليل من السنة على صفة الغسل المرأة من العيد دليل أتكن سنة من الله أجيع idan manta ba mun yi magana akan sifatul kamali wa sifatul ijiza mun ce akwai sifar kamala wajen wanka na janaba ko na al'ada sannan akwai sifa na ijza sifatul kamali wajen wanka muka ce shine mace idan ta zo da abin da duk ake ganin yana da wato musar da duk wani abu na ƙazanta kamar sabulu ko wani abu in ta wanke gabanta sai ta wanke kanta sannan ta zo ta yi sifar alwala cikakkiya idan ta gama sai ta wanke ɓangaren dama sai ɓangaren hagu wannan shine maka faɗa shine sifatul kamari ko to sai sifatul ijiza shine wanda mace in ta zo ta wanke gabanta ta wanke kanta sai ta kuskura baki ta shaƙa ruwa sannan sai ta antiya wa jikinta ruwa ga baki da in ta wanke ko ina wannan shine sifatul idiza sannan malam ya faɗa ce da wancan na farkon da na biyu in mace ta yi in ta gama ba sai ta sake alwala ba tana iya yin sallah da wannan alwala to shine malam yake cewa dalili bayan qur'ani to sai kuma sunnan manzon Allah cewa inna asma'a asma'a radiyallahu anha sa'alatin nabiyya ta tambayi manzon Allah an gusulul mahidi dangane da wankan mai jinin al'ada faƙala sai manzo Allah yace ta akudu ihdakunna ma'aha wa sujrataha dayan ku bayan ta dauki ruwa da magariya fatatahuru sai ta yi tsarki fatuhu sin tsuhura sai ta kyautata tsarkin thumma tasubba ala ra'siha sannan sai ta zuba ruwa akan ta fatudliquhu dalqan sai ta wato abin nan gaggogo kanta guguga mai tsanani hatta ta buluga shu'una ra'asiha har sai ga baki ɗaya kanta ya samu ruwa sun mata subu alaihal ma sannan sai ta kwarara ruwa a jikinta sun ma ta akuru firsatan sannan sai ta riƙi wani yanki na kauduga ko tsalle ko wani abu sakatan wanda yake an sa masa almisi fatat tsohuru biha sai ta tsarki da shi qalat asma'u da asma'u ta ce wa kai fa aka tsaharu bi hadan yi tsarki da shi faƙalar siman na laki subhanan lahi ta tsahari bi haki tsarki da ita faƙalar aisha ta wuce na na aisha ta ce ka an na ha tufi kamar tana ainihin wato ɓoye wannan sai ta ce tattabi'i na biha asarar dam inda yake da alaƙar jini nan za ki biyo da wannan abu ka karanta wannan nan وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بما من المحيط فأمرها كيف ترتقيه وقال قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها فقلت تتبعي أثر الدم وأن عائشة قالت تكي شيوا إن مرأة سألت النبي وتما تتذو تنا تنبير من ذن الله أن غسلها دنغني ذيارات وانكا من الحيد إن ينادى علاقة جنن الآلة فأمرها سي النبي أمرتيت كيف تغتسل يد ذاتي وانكا قال سيتي متى قدي شرئي فرصة ونينك من مسك نأل مسك فطهري بها كي تركي لشي kala ta ce kai fa aka tsaharu ya zan yi tsarki da shi kala sai manzo Allah ya ta tsahari bi haki tsarki da shi kala sai ta ce kai fa ya kala sai manzo Allah ya ce subhanallahi ta tsahari ki tsarki na ta ce fastazabtu ha sai na fuzgo matan nan ha kulta sai na ce mata abinda annabi yake nufi shine tattabi'i asarar dam inda yake yana da alaka da jini nan annabi yake nufi ki biyo shi da wannan abin sai ki wanke to shine malam yake cewa mimmi ومن فوائد الحديث استنباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالأورة بالأورات والاكتفاء بالتعريف بالتعريف سؤال المرأة العالمة عن أحوالها التي يكتشم منها تطر المرأة عيوبها حتى عن زوجها وإن كانت جبلية وذلك لأن المرأة أرشدت إلى التطيب إلى التطيب لإزالة الرائمة الكريمة حتى لا يشعر زوجها بشيء منها وفيه وفيه تعليم النساء بعضهن بعضا فيما يستحيا من ذكره بحضرة الرجال وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة تودئي وأراد أن تغسل فرج فرجها وراجعته المرأة مستثيرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا من شأنها سبحان الله توجهي فأخذتها عائشة رضي الله عنها فعلمتها ما استحيا من ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لن يتي ومن فوائد الحديث لغتكم cikin جوانا حديثا hadisin استعمال الكنايات yin amfani da kinaya shi ma ya ta'allaku bil aurati cikin abin da yake yana da alaƙa da al'aura a faɗi wani abu wanda za a gane abin da aka faɗa ba tare da fitowa ƙarara a faɗi asalin ainihin wato abin ba an gane ne kinaya kamar yadda ƙur'ani zai ce aula muslimun nisa ko kuka shafi mata wanda an gane da ma'anar shafar mata to wannan shine kinaya wal iktifa'i bi ta'rili da kuma isuwa da wadatuwa da abinda bahaushe ke cewa jirwayi ne kamar wanka eh kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa fi ma arastum bihi min khitbatil nisa'i cikin abinda kuka yi jirwaye mai kamar wanka wajen neman mace sanda take idda Allah bai yadda a fito kai tsaye ba idan tana idda a ce ana santa amma jirwaye mai kamar wanka wannan ya halatta an fahimta yi ta yadda in kun ci karo da ita in ka ce ka a ina ko roƙon Allah Allah ya bani mace irin ki to za ta fahimci watakila cewa saƙo ne kake aika mata in fa ta gama kana nan kana jira ba. an gani sannan a cikin su'alul mar'atil alima mace ta tambayi malami an a ahwaliha dangane da halan da take ciki allati yuhtashamu minha wanda ake jin kunya babu laifi in abu ya shafi addini mace ta zo ta tambayi malamin abin da ake ganin yana da nauyi kuma na faɗa muku na ce wannan yana daga cikin matsalolin da eh, wani lokaci iyaye da kansu musamman mata su koyar da 'ya'yansu sai su ƙi sai a ce ana jin kunya haka za a bar yarinya har aka yi fagen da an kasa fitar da ita kunya da sunan kunya sannan sai satrul mar'atu uyubaha hadisi yana nuna mana mace ta suturci aibinta hatta an zaujiha hatta dangane da mijinta in kina da wasu matsaloli wayan kana jibiliya ko da na halitta ne dan yanzu jinin al'ada abu ne da kamar yadda muka karanto a baya manzo Allah ya faɗa cewa wannan abu ne da Allah ya yi ƴaƴan annabi Adamu a kan shi to amma kun ga hatta a yanayi da wanda mace jinin al'ada zai zo mata da abin da zai bayu zuwa ga aibu ya bayyana mijin ya fahimci haka to sai iya kokarin ta gurin kiyayewa wadalika li anna al mar'ata saboda wannan matan urshi da shiryar da ita ila tatayyubi zuwa da ke amfani da turare da izalatin ra'ihatul kariha dan ta busar da warin da ba shi da daɗi hatta la yashuru zawjiha bi shay'in minha ta yadda kada mijinta ma ya ji wannan abin da yake ba shi da daɗi shi sa annabi ya ce mata ta yi amfani da almiski wajen gusar da abin da yake da alaƙa da wannan bayan ta riga ta gama jinin al'ada sanda za ta yi wanka wannan shine hikimar shari'a da yasa kuka ga a wancan lokacin akwai wato abin da ake ce masa sunna wanda yake ya dawo daga tafiya duk da ba dole ba ne to yanzu an samu wasa'i idan namiji zai dawo ile ba wai yana zargin wani abu bane watakila an faɗa mai masu shi tana fita da ya fice ta mata ya gaba to kaga wannan yana da iko ya lallabo ya san da ya dawo ta sani ba ya zo ya kafa ya tsare ya dami to wai labarin da ake faɗa mai da gaske ne ko ba da gaske ba a wancan lokacin za ku ga cewa idan manzan Allah ya je tafiya ya dawo in ya zo kafin ya shiga gida sai ya tsaya masallaci tukunna ya yi sallan nafila sannan sai ya shiga gida saboda wannan ne zai aika wa matan sako cewa ya dawo daga nan ne duk wacce za ta yi shirin da za ta yi kafin ya shigo sai ta yi saboda ba a so koda daga tafiya mutum ya dawo ya zamanto yana shigowa gida ya fara cin karo da matsaloli ya samu nan kayan wanki an tara nan ga kwanuka nan ga wasu kudaje sun kai dubu ɗari suna tafare su nan ga waye bala'i ne wallahi su wannan bi yana daga cikin hikima an fahimta yi kama da yawan mata ba sa kiyaye irin wa'in nan abubuwan sai matsaloli sun zo sun faru da ku kuma kullum ku ta kuka kuma ku nan ku ne matsalar kanku ku da kankin kanku da kun ga hatta a yanayin wanda yake na jinin al'ada ne mace ta gama ana so kai iya kokarin ta da abin da zai bayu namiji ya ji wani wari wanda bai dace ba a jikinta ta kaurace mu wannan da kuma kun san ni na sayin ta sace san na wasu kazanta ni na san waɗanda ta kashe wa aure akwai wanda har gidan na tashi na je na taka da kaina mazan suna complain suka ce a je a duba yanzu haka za ka samu an tattara kayan wanki a ƙarƙashin gado Allah ya kiyaye wa fihi a cikin wannan hadisi akwai ta'alimun nisa'i karantar da mata ba'dhunna ba'dan sashe ga sashe fi ma yustahaya cikin abin da ake jin kunya min zikirhi bi hadaratir rijali wajen an shi a lokacin da zai zamanto akwai maza a gurin idan wata mace ta gane abin da ake nufi tana iya jan mace gefe ce mata bayani وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم عند النبي قال يتي متى للمرأة تودئيك ديكي biha. معنا فتطهري بها وأراد أن تغتسل فرجها ينا نفو wanke قبنتا wa raja'athu ita kuma matar ta sake dawo da maganan almar'atu mustaghfiratan tana neman annabi sai ya ƙara bayani qala laha muta'ajjiban min sha'niha shi annabi yana ganin ya faɗi kalmar da ya kamata a ce ta gane sanda ya ce mata wato kudi fursatin min miskin fatata hari biha yana nufin kirki wani ɓangare na auduga sannan ki ɗauki nasi ki amfani da shi ki wanke gabanki shine wa arada an tattasila an an tagasila yana nufin ta wanke gabanta sai ta sace dawo da maganan tana so annabi sai ya faɗi magana sama da haka shi kuma annabi yana ganin ya kamata a ce ta fahimta to shine sai ya ce mata muta'ajjiban min sha'ani yana mamaki sai ce subhanallahi tawaddi yi da ma'anan yana nufin ki amfani da wannan ki wanke gabanki to da na Aisha ta fahimci cewa matan nan tana so sai fa annabi yayi bayani sama da haka shine fa akadatha Aisha fa allamata kina na Aisha sai ta kama ta sai ta ja ta sai ta sanar da ita mastahaya min dhikrihi rasulullahi rasulullahi abinda annabi yake jin nauyin bai kamata ya faɗa ba sai na Aisha ta ja ta gefe sai ta sanar da ita da shi kuma wannan wani lokaci yana komawa zuwa ga hatta waje da mutane sai kayi da asali da yanzu a hausar kaduna da zariya da kano da wasu gurare akwai kalmomin da in kai amfani da su a can ba batsa ba ne amma a nan yankin da sakkwata da birnin kebe in ka faɗa batsa ne kalmomin to dole sai ka kiyaye ina kake akwai kalmomin da anan in ka faɗe su ba matsala ba ne akwai kalmomin da in ka yi su a wani gurin shi ma matsala ne an fahimta yi to dole sai mutum ya yi la'akari da aina yake bari mu karanta wannan na ƙarshe almajalisu tasi wa salasun almajalisu tasi wa salasun istisalin ha'ib lil janaba إذا a wujama a جامع رجل امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل الجنابة هل تغتسل جنابتي أم تمهل وتغتسل جنابتي والحيض معا wannan matsalar tana da muhimmanci tana cikin waɗanda aka rubuto tambaya a kansu shine majalisi na talatin da wato da tara ittisalil ha'id jinabati wajen mai wankan mace abu ya haɗan masa biyu mace ce mijinta ya gama saduwa da ita ba ta riga ta yi wankan janaba ba sai kuma jinin al'ada ya zo mata to ya za ta yi shi ne malin ya ce iza ta da ha'idu idan mace abu biya haɗan mata ga janaba ga jinin al'ada au jama'a rajul mar'atahu ko kuma namiji isadu da matarsa sun mahadis qabla an tattasa lil janabati sannan sai jinin al'ada izo mata kafin ke wankan janaba fa hal lil janabati shin a lokacin ga jinin al'ada ya zo tun da shi janaban ya riga ya fara zuwa a wannan lokacin za ta yi wankan janaba ne kuma tana cikin jinin al'ada am tumayyizu lil janabati wal haid ma'an ko za ta jinkirta ne sai jinin al'adan ya ɗauki sannan sai ta haɗa sai ta yi wankan janaba da wankan jinin al'ada Allah ya sa an fahimta an gane kuwa mace ce janaba ce jikinta ba ta riga ta kai ga yin wanka ba sai kuma ga jinin al'ada ya zo shin tana cikin wannan jinin tun da janaba ya fara zuwa za ta yi wankan janaba ne sai ta gama da shi sannan kuma in jinin al'ada ya gama ɗaukewa shi ma ta zo ce wankan koko za ta jinkirta ne sai ta gama jinin al'ada sai ta haɗa sai ce gaba kida mu je mai malam ya ce والذي يظهر والله أعلم إذا كان عن الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام فإن اغتسلت الجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال عنها حكم الجنابة وأما الحيض فلا يزول حتى ينقطع ونغا سي مالن يشي والذي يظهر أبن لي بينا والله أعلم ألا شيء إكل تكر كمالا تئلمي idan kana alal ha'ili janabatu idan mace tana da janaba sai jinin al'ada izo mata falaisa alaiha an tattasila ba dole gare ta bane sai wanka hatta yankasa a haidu har sai jinin al'adan ya yanke wadalika abin da yasa suka ce bai zama dole ba da anna al-ghusl la yafi bi sha'an min al-ahkam domin wankan da zata ba zai amfanar da komai ba na hukunci saboda ko ta gusar da wannan matsalar akwai wannan matsala fa in iktasalat lil janabati fi zamanin haidiha amma inda za ta yi wankan janaba a lokacin da kuma jinin al'ada izo sahha gusulaha wankan yayi wa zala anha hukumul janaba yanzu hukuncin mai janaba ba ta da wannan wa haidu amma shi jinin al'adam fala yazulu hatta yanqati'a ba zai gushe ba hukuncin har sai lokacin da jini yayi ya tsawo ba ban sani ba kuwa an gane mace tana da janaba kafin ta wanka sai jinin al'ada ya zo idan ta wankan janaban shi kadai yi, amma har yanzu hukuncinta na mara tsarki yana na haske jinin al'adan ya yi ya kawo don yin wankan janaban bai sa idan lokacin sallah ya ta tashi ta yi mai ta sallah مجيء وقدمي وقد سئلت <coughs> عائشة رضي الله عنها هل كان صلى الله عليه وسلم ينام قبل أن يغتسل وذلك إذا كان جنبا أم يغتسل قبل أن ينام قالت رضي الله عنها ربما فعل هذا وربما فعل هذا فقال السائل الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة فدل على جواز تأخير غسل الجنابة ومن ثم يجوز تأخيره إلى غسل الحيض فتغتسل لهما معا والقول بالتأخير لا يتنافى مع القول باستحبابه وقت المحيط تنبيه على الحائض الاغتسال عن الجنابة إذا أرادت قراءة القرآن أو اللبس في المسجد مما هو جائز للحائض ممنوع منه الجنوب وقد سئلت an aishatu an tambayina na aisha matar annabi muhammad aka ce halkana ya namu shin manzo Allah ya kasance yana bacci kabla an yattasila gabanin yi wanka wadalika idan kana junuban wannan in ya kasance yana da janaba an yattasilu kabla an nama ko yana yin wanka kafin yi bacci qala sayyidina aisha tace rubbama fa'ala hadha wa rubbama fa'ala wani lokaci yakan yi wannan shine ya yi bacci kafin ya yi wanka wani lokaci ya yi wanka kafin ya yi ya bacci an gane faƙala sa’ilu sai mai tambaye ta ice mata tunda na na’aisha matar manzon Allah ko da annabi ya rasu ya batta a duniya ta sha takwas gaba ɗaya an gani to yana cikin kususiya na annabawa kamar yadda ba a gadon su to kuma haka matan manzan Allah dan annabi ya bar duniya ba matar da za ta gama idda dan wani ya aure ta wannan Allah ne santa haka cewa ma kana lakum an fu'uzu rasulullahi ba zai yiwu ba bai dace ku cutar da manzan Allah ba wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan to ba za su gama to ta zauna kun san kowa da tashi jarrabawa a rayuwa ba haka kawai wani lokaci ake samun abu ba inda Allah ya ce ya nisa annabi ya kuma san annabi na ka ahadin min nisa'i to ku duba ku gani a ce muku mace mai shekara 18 a duniya mijinta ya batta amma sai da ta kai shekara 60 da wani abu a duniya dan akwai jarrabawa a ciki ko ba kuma bata taba haihuwa ba sannan an sa mata doka an ce bayan shi ba za ta auri kowa a duniya ba eh da so kuke yanzu ku ci bulis ke yasa nake cewa ma 'yan matan nan su kiyaye mu mu dinnan da suke gani auren maka sada ne an gane fadalla ala jawazi ta'khir ghusl al-janabati sai to sai ce alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya a cikin al'amarin shari'a akwai yalwa wadalla sai wannan ya nuni ala jawazi akhirul ghusl janabati akan halaccin jinkirta wankan janaba wa min samma daga nan ne yajuzu ta'khiruhu ya halatta a jinkirta shi ila ghusl al-haidi zuwa ga wankan al'ada fatattasilu ma ma naka idan janaba izo kafin al'ada al'ada yanzu don mace ta jinkirta wankan janaba ta jira sai jinin al'ada ya ɗauke babu laifi ta haɗa ce wankan janaba da na al'ada a haɗe sai malam yake cewa walƙaulu maganar da malamai suka yi bitta a cewa ana iya jinkirtawa la ya tanafa ma'alƙaulu bistihi babihi Waktan mahidi kuma bai kora cewa ba mustahabbi ne lokacin jinin al'ada ɗin mace su wanka So da haka jinkirtawa zuwa jinin al'ada ya ɗauki babu laifi yin kuma yin wankan kafin jinin ya ɗauki in dai na janaba ne wannan yana nuna cewa har yanzu wankan mustahabbi ne shi yasa malam sai ce tambihu fadakarwa alal ha'idi al-iktisal min al-janabati ku fahimci wani abu idan mace abu guda biyu suka haɗan mata ga janaba ga jinin al'ada to shi ne malin sai ya ce wajibi ne ga mace ke wanka na janaba idan a radar kira a talƙur'an in tana so za ta karanta ne ƙur'ani saboda yanzu abu biyu ne a kanta akwai janaba akwai mai yanzu wankan da za ta yana da alaƙa da jinin al'ada ne ko yana da alaƙa da janaba ne awul lufta fil masjidi ko kuma in za ta zo masallaci ta zauna mimma huwa ja'izun lil haidi abin da yake ya halatta ga mai haila mamnu'un minhu aljunu wanda aka hana mai janaba kada a wannan lokacin sai mai istima'u ahya'in mujibatin lil ghusli yujzi'u laha ghuslun wahid قال بعض العلماء إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة أو التقاء الختانين والإنزال ونواهما بطهارته أجزأه عنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل من الجماء إلا غسلا واحدا وهو يتجمل شيئين إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال وكذلك المجامع عليه الاغتسال إذا جامع فإذا أول أجزاءه الاغتسال عنهما وثبت أنه صلى الله عليه وسلم يردوك على لسانه بمخض واحد كذلك الأحكام إذا اجتمعت أحداث توجب الوضوء كالنوم وخروج النجاسة اجتماع أشياء إذا أبو بوا سكهدو موجبة الغسل وأن سكي وجب توانكا يجزئ لها غسل واحد وانكا إيا إسا قال بعض العلماء daga cikin malamai sun ce idan sama a shi'ani idan abubuwa guda biyu suka haɗu bibanin gusli wanda kowannen su yana wajabta wanka kal haidi wal janaba kaman haila da janaba a walta qa'il khitanaini ko kuma haɗuwar wato kaciya guda biyu ma'ana saduwa mace da namiji wal inzali da kuma fitar mani wa nawahu ma mutum ya yi niyyar waɗannan guda bi bi tsahara cewa zai tsarki a jaza'ahu an huma in yi ɗaya ɗaya isa wa ɗaya li'annan nabi ya sallallahu alaihi wasallama don ya kun yafi kesa domin jima'i manza allah bai kasance bai na wanka in ya shafi jima'i illa gusulan wahidin sai wanka kwaya ɗaya wa huwa ta dan manu shi'ani ya ƙunshi abubuwa guda biyu yayin da huwa lazimun wannan yana wato zama dole lil'inzali wajen saukar da mani fi galibi da ahawali wajen mafi yawan lokuta inda an sadu ana samun wannan wa kadhalika al-mujami'u alayhi haka nan mutumin da yake mai jima'i wajibi ne gare shi al-iktisal yin wanka idan jama'a in yi jima'i idan awa da ajza'ahu al-iktisal idan ya ainihin wato dawo misali ya yi yanzu bai wanka ba sai sake dawowa sai yin yi wanka ɗaya wankan ɗaya ya isan masa wa sabata annahu sallallahu alaihi wasallama ya kufu ala nisa'ihi bi musulun wahidin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kan kiwaye matansa da wanka guda ɗaya da ذلك الحكم هكذا هو إذا اجتمعت أحداث إذا أبا بند suka taru. tujibu wudu'a wanda suke wajabta alwala kan naumi kaman bacci wa kurujin najasati da kuma fitan najasa in aka riga aka yi daya shikenan yayi Allahu a'lam wanda ka ayi hakuri da mu tsaya a nan majalisi na nawa ina arba'in da tashi amma zama na goma sha takwas za a tashi ku to sai ku riƙe Allah ya kai mu shekara mai zuwa Eh, ina imam ban san tsarin da kuka ba ni ne ba wata magana zan yi ba maganar da zan yi kawai maganganu ne guda biyu magana ta farko ku da kuke ba da lokacin ku wajen zuwa karatun nan Allah ya muku albarka gaba daya Allah ya saba matsayacin lahira a cikinmu ibn al-qayyim yana cewa Allah ya saka da alkhairi ga mutumin da ya ba da aran lokacinsa da zuciyarsa don ka dasa alheri a cikinta muna muku godiya akan kokari da kuma dagewa wajen halattar wannan karatu sannan wannan tsari na tambayoyi da izinin Allah za mu ci gaba da inganta shi tun da bana muka fara tunanin yin haka wanda watakila zai sa kafin a gama ramadana wasu sadi su kokari su dage su haddace abubuwan da watakila in ba don wannan tsarin ba ba za su haddan ba na biyu shi ne ita wacce ta gina wannan masallaci saboda mahaifinta ita ce hajiya liguna muhammad to muna roƙon allah ya saka mata da alheri kuma ku saka ta cikin addu'a manufar shine Allah ya ji dan mahaifinta Allah ya mata rahama yadda ta yi kokari bari ta gina wani abu saboda mahaifinta sanda take da rai ita ma muna roƙon Allah ya ba ta ƴaƴan da za su yi wani abu saboda ita a lokacin da rayuwar ta yanke sannan kuma duk wanda Allah ya ara mai dama irin tata ko sama da tata to ya tashi wa kansa abin da ya dace domin babu abin da ba shi da tabbas kamar rayuwar nan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace ni wa'annan su ne kalmomin da zan imam ko bai nan ne to ni na gama maganganu na eh in kana a yanzu abin magana na wurinka walamur idai kalmomin ba da wanda kata ya faru بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ah, da ya nuna mana farkon wannan karatu ya kuma gashi ya nuna mana ƙarshe malam zai rufe wannan karatu da aka gabatar Allah subhanahu wataala ya saka mishi alkhairi kasancewa ba bangaren maza bane ba wani jawabi a gare mu ba gaskiya mu gefen mu akwai yan uwa dai guda biyu ta farko akwai malama Rashida aka ce za ta dan yi wani jawabi kafin ita daga baya Hajiya Asma'u za ta biyo ba insha Allah da su ne za mu rufe abunan nan da haka malama Rashida in tana kusa sai ka abuna eh eh dama nan da na Oke, tuh. Eh, nama aku sudah tahu lah. Sudah orang ni? Sudah. Sudah nama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شر رب سهل لي صدري ويسر لي أمري فاهد عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta da Allah ya kaddare mu da a a yau. wanda a malamin mu a malam musa asadu sunna ya gabatar to muna godiya ga allah kuma malam muna godiya a wajenka a madadinmu mata matan aure da iyaye da yaranmu da mazaje suna miƙa saƙon godiya a gare ka muna godiya Allah ya saka da alheri akwai 'ya'yanmu zawarawa da 'yan mata suna neman a taya su da addu'a neman mazaje na gari ubangiji Allah ya ba su mazaje na gari sannan akwai malamanmu da sauran jama'a da ka neman addu'a to ubangiji Allah ya sa a haɗa duk gaba ɗaya a yi muna addu'a muna da uwaye da kakanninmu a nan tsofaffi duk suna nan sun halarci wannan tafsiri duk ubangiji Allah ya saka mu kowa da alheri akwai yan agajinmu suna nan masu muna hidima Allah ya saka musu da alheri sun yi maya sosai yadda ya kamata ubangiji Allah ya biya sannan muna roƙon matan da yara waɗanda mun ka saba ma ko ta wajen hita da yara ko wajen a ce su yi haƙuri dai da game da shigowa suna nuna ɓacin ransu suna nuna kamar ba a yi musu daidai ba to wanga doka ne na masallaci da ya kamata shi ɗakin ubangiji su wata ala a tsare shi saboda haka kowa ya yi haƙuri mu yi haƙuri da juna da fatan ubangiji Allah wata ala zai nuna mana shekara mai zuwa a yi lahiya kuma a gama lahiya ba lallai ba ne mu da mun ka zo na Allah ya nuna mana wata shekara akwai eh, akwai yan uwanmu da yawa anan, nan an yi bare da su bare an yi da su yanzu ba su samu damar zuwa ba Allah ya musu rasuwa wasu ba su da lafiya akwai wata yan agajinmu wadda ta yi mana gwawar maya anan, Allah eh, ya kaddare ta da samun hadari to har yanzu dai tana cikin matsala ita ma a taya ta da addu'a Allah Ubangiji ya ba ɗiyanmu mazaje na ƙware masu albarka ya ba su wayanda addu'a ke neman haihuwa da yawa sun yi magana <laughs> cewa a taya su da addu'a Ubangiji Allah ya ba su haihuwa Allah ya saka malam da alheri wannan ta muhajjiya Lubuna Muhammad Baba Gusau sarauniyar sarauniyar Gusau sarauniyar ƙasar Hausa Ubangiji Allah ya mata albarka samun jajirtattar yarinya kamar ta a nan gusau ba dai kusa ba alhaƙiƙanin gaskiya ta yi namijin ƙoƙari wanda ya kamata a taya ta da addu'a game da buƙatocin da take buƙata a taya ta da addu'a tana da manufofi da yawa na alheri ubangiji Allah ya cika mata maman mu hajiya azumi baba gusau ita ma tana fama da matsalar rashin lahiya a sa ta cikin addu'a ubangiji Allah ya bata lahiya da ita da sauran kullum musulmi duka Allah ya saka ma kowa da alheri muna godiya Thank you. آه، شكرا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله